الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana mai albarka a muna nan dai a cikin suratul hijir za mu tashi aya ta tamanin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال آمنوا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يفتنون نعم jiya mun fara bayani akan ashabul hijiri suwaye ashabul hijir su ne samudawa Allah maɗaukakin sarki ya ce su ma sun ƙaryata manzannin da aka aika musu suna cikin waɗanda suka ƙaryata manzonsu wa atainahum ayatina Allah ya ce mun tura manzan nan namu ya je musu da ayoyinmu da wa'azi da gargaɗi ku daina kaza ku yi kaza duk wata aya duk wata alama da za ta sa mutum ya musulunta a nuna masa Allah a nuna masa hukunce-hukuncen Allah da alamomi da ayoyin Allah duk an je musu da shi amma fakanu anha mu'ridin sai suka kasance masu juya ma waɗannan ayoyin baya daga cikin ayoyin akwai taguwan nan da Allah maɗaukacin sarki ya aika musu a matsayin aya wanda su ne suka nemi annabi Saleh ya fito musu da wannan taguwar daga dutse taguwar ta fito daga dutse ta tsaga dutse ta fito A kan cewa idan suka ga wannan ayar sun tabbatar da annabi salih manzo ne na Allah annabi ne na Allah za su yi imani bayan ta fito ɗin abinda suka neman sun ganshi ayar Allah ga ta nan ƙarara ya suka mu'amalanci ayan sun miƙa wuya sun yi imani sun yadda da Allah a'a sakamakon haka kanu anha mu'ridin sai suka juya ma'ayoyin Allah baya suka butulce suka juya baya suka kafurce suka ɗore suka ci gaba a kan girman kan nan nasu da fito na fito da annabin Allah annabi Saleh kuma suka ɗaura ɗamara ce sai sun yaƙi wannan taguwar sai sun kashe ta domin ta matsa wa rayuwarsu tunda taguwa ce wanda da ta zo sai an tsara ranar shan ruwanta daban ranar shan ruwansu daban kuma kada su hana ta su taɓa ta su shafe ta da wata cuta ko da sunan kashewa idan ta shiga gonan wani amma duka izin ba'atha ashqaha kawai mafi kafurci a cikinsu shine kudaru bin salih ya tashi aka ziga shi ya kashe ta to shine Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su daga cikin ni'imomin da Allah ya ma waɗannan samudawan wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin sun kasance suna wato kwakule duwatsu saboda ƙarfin da Allah maɗaukacin sarki ya musu rarike dutse suke yi yanda ka san mutum yake sassare bulo ya buɗe nan ya tona ƙasa ya buɗe nan ya buɗe nan ya yi rami yanda ka san ake tona rijiya ana sassaƙe gefen ana sassabewa haka suke fidda ɗakunansu a jikin duwatsu saboda ƙarfin da Allah maɗaukacin sarki ya musu buyutan suna riƙansu a matsayin gidajensu na cikin aminci ba su da damuwa ba su da matsala ga gidaje nan Allah ya ba su dabara da ilimi su zauna a ciki cikin aminci ga abinci ga kwanciyar hankali ba su da wata matsala ba su da wata matsala kuma suna aiki da wannan wannan aikin suna samun kuɗi suna samun arziki su rarike dutse su sassare dutse su mai da shi kamar bulo yanda Allah ya sauƙaƙe musu dutse kamar yanda Allah ya sauƙaƙe mana taɓo yanda muke mulmula tabo mu fidda bulo mu yanke bulo mu yanka mu yi wannan mu yi wannan haka Allah maɗaukacin sarki ya hore musu dutse suna samun kuɗin shiga suna samun arziki ta dalilin wannan mai ɗimbin yawa amma maimako su miƙa wuya ga Allah su ci gaba da zama cikin daɗi su ci gaba da zama cikin ni'ima da kwanciyar hankali a'a sai suka ce fito na fito za su yi da addinin Allah fito na fito za su yi da shi mai wa'azin annabi Saleh alaihi salam sannan fito na fito suka yi da wannan taguwar da su suka nema Allah ubangi ya kawo musu ita kuma ya musu gargaɗi cewa kar su taɓa ta suka yi buris da wannan suka yi banza da wannan umarnin Allah ya ce fa akhadhathumus humus sai wata irin ƙara can tsawa nan kuma ƙara ta ɗauke su ƙaran abu kawai suka ji wanda ya sa kwakwalinsu ya daddare kawai saboda ƙarfin ƙaran ƙara ita tana bin iska ne haka alal hawa fa akhadhathumus sayhatu sai wannan ƙaran ta halaka su gaba ɗayansu musbihina can wajen asuba can wajen asuba dab da fitowar alfijir a wannan lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da su Allah ce fama aghna anhum ma kanu yaksibun duk dukiyan da suka tara da duk abin da suka mallaka na ƙarfi bai magance musu komai ba bai tare musu komai ba cikin azabar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu ba su da dabaran tare wannan azabar ba su da dabaran tunkuɗe wannan tsawar ba su da ƙarfi duk abin da suka mallaka na dukiya da ni'iman da Allah maɗaukakin sarki ya musu wallahi bai magance musu wannan azabar ba yayin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da ita to galiban haka za ka ga ɗan adam lokacin da ya ƙoshi ya ga ni'ima ta masa yawa jin daɗi ya masa yawa ba abin da yake tsokanowa banda mutuwa kuma ba abin da wanda yake fara taɓa irin Allah mahalicin shi din nan da ya masa wannan ni'imar da ya masa wannan baiwar to Allah ne farko abin takalansa ga mutum yana zaune lafiya cikin kwanciyar hankali cikin ni'ima a marayarsa da iyalansa da 'ya'yansa da sana'arsa da harkokinsa suna tafiya yana addini yana komai amma idan ni'imar ta yawa ni'imar ta yawa sai ka ga ana ta ƙirƙiro abinda kuma ke fusata Allah subhanahu wata'ala da da muke cikin zaman kwanciyar hankali zaman walwala zaman jin daɗi zaman kwanciyar hankali da aminci babu tsoro ai a lokacin za ka ga babu waɗansu abubuwa da suka bullo mana nan irin na rashin tarbiya da 'ya'yan matan ba su san fim ba a fito a riƙa a rika kwalliya ana kada duwawo ana rawa ana juyawa ana fitowa a gaban mutane ana abin nan da ba mu san da wannan gurɓacewan tarbiyyar ba da ba mu san da gurɓacewan tarbiyya ta maɗigo na 'yan mata ba gurub gurub gurub gurub gurub ɗinsu yau ga su nan duk wanda ya ga wata ni'ima ta shafe shi to sai ka ga ya takalo Allah subhanahu ta'ala da ba mu san da zagin sahabai a wannan kasan ba a zagina na Aisha a zagi Sayyidina Umar al'ancin da ba mu san da wannan ba zaman lafiya ake yi yanzu mu duba abubuwan da suke kullowa fyaɗe wa ƙananan yara da ba a san da shi ba buɗe makabarta tona makabarta ba a san da shi ba kai idan aka yi mutuwa a anguwa ma da ƙirma yara suke iya fita da daddare mutum ya ga kaman eh, gawan ma za ta kama shi kawai ɗan kwalin wanda ta rasu ko hulan shi ko takalmin shi in an gan shi a gida walla za ka ga fidda shi ake ni gaskiya a fidda wannan takalmin amma yanzu za ka ga mutane ne za su kacalcala gawa yara matasa yan haka kaga an kama wani da gaban jikin mutum an kama wani da wani ɓari na jikin mutum an kama wani ya naɗe jariri a cikin leda a cikin buhun gana musgo an dandatsa ɗan adam irin shi duka kaga matasa ƙanana mutane ƙanana haka wai saboda kai za a yi kuɗi da duk ba a san da irin waɗannan abubuwan ba duk ba a san da su ba ita ni'ima idan ta yawa abin da yake faruwa kenan Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah ya ce duk abin da suka mallaka bai kare su ba malamai suna cewa dalilin da yasa aka kawo mutanen annabi lut bayan su aka kawo mutanen annabi a shu'aib kamar yadda muka karanta su ne ashabul aikati sai aka kawo ashabul hijiri sai aka jera kissansu su uku din nan na annabi lut fa aka zadhumu sa'iqatu ne annabi shu'aib aka zadhumu rajfatu ne waɗannan kuma a kazar humusai saihatu dukkansu abin da aka halakar da su ɗin ɗaya ne nan tsawa nan ƙara nan girgiza dukkan abun wato tsawa ce kawai shi sa sai aka jero su aka jero kissansu wannan na bin wannan daga wannan sai na wannan daga wannan sai na wannan alhalin laifufukansu daban-daban ne waɗannan liwaɗi suka yi waɗannan kuma sana'an shirka da tawaye mudu waɗannan kuma su kuma a su ma shirkan ne da kuma fito na fito da Allah da kuma kashe taguwan nan da suka yi laifufukansu daban-daban ne amma da yake abin da aka halakar da su ɗin ɗaya ne babu bambanci sai aka jero kissansu kawai na wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan ina fata an gane ko to kun ga duk wannan aya ɗin waɗannan ayoyin da muka karanta suna ƙara fassara mana wancan ayan ne nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim kaga bangaren annabawa shi annabi lutu da iyalansa annabi shu'aib da mabiyansa annabi saleh da mabiyansa kaga Allah ya musu gafara ya musu rahama wannan azabar bata sace su ba da shi annabi ibrahim da abinda Allah ya masa duk wannan ana fassara nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim sai kuma waɗanda aka azabtar mutanen annabi lut da yadda aka kifar da su mutanen annabi shu'aib da yadda aka halakar da su mutanen annabi saleh da yadda aka halakar da su shi kuma example ne wa anna azabi huwal azabul alim duka fassara ne in ka so zama lafiya da Allah ka bi dokokinsa da umurninsa shiriyansa bari na bari kai na yi shi kenan sai ka zamanto cikin waɗanda Allah yake tseratar da su ya kare mutuncinsu ya kare su daga azaba idan ta zo idan ko mutum ya ce shi kuma tsageranci zai yi fito na fito da Allah zai yi take hurumin Allah da keta iyakokinsa shi kuma sai ya koma cikin waɗanda azaba za ta shafa Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا سبأ من المثال ولقد آتيناك سبأ من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين نعم الله مدوكشي سركي يشي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق Allah ce kar ku ɗauka mun halicci sammai bakwai da abin da ke cikinsu wal'arda da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu wa ma huma da abin da yake tsakanin sammai da kasai din Allah ce kar ku dauka na halicce su fa a banza kar ku dauka na halicce su ne ba tare da wata ma'ana ba na halicce su ne domin su zamanto muku aya ku kalli saman nan da girmanta da abin da ke cikinta ku san lallai wanda yake ku bautata masa shine mai wannan aikin shine mai wannan aikin na halicce su ne su zamanto muku aya su zamanto muku abun gargadi wanda ya halicci wannan halitta mai girman gaske haka tana masa ɗa'a ba ta taɓa rikitowa ba tana masa biyayya ba ta taɓa gushewa ba rana ba ta taɓa tsayawa ta bar bin umarnin Allah yau ta cije ta kakare ta ki fitowa umarni kawai Allah ya bata ki rika fitowa kina faduwa kawai ta bi wannan umarnin wata ma Allah ya bashi umarni ya rika fitowa da haskensa da daddare ya rika fadawa ya bi wannan umarni tun da aka halicci mutum bai taɓa ganin inda wata ta yi bore ta saba wa Allah ta kifita ba ko rana ta saba wa Allah ta yi bore ta fita? ko kuma sama ɗin da Allah ya ce su tsaya a haka ba tare da ginshiki ba sama ta rikito ta faɗi ta saba wa Allah to idan waɗannan halittu masu irin wannan girman eh suna yi wa Allah biyayya kai me yasa ɗan adam kwamfiya sammai din nan da kasai din nan baka wuce kamar sauro ba me yasa ka fi kowa girman kai me yasa ka fi karfin kai wa Allah biyayya me yasa in an ce ka yi baka yi ka bari baka bari a antum ashaddu khalqan amis sama shin wai ku kuka fi girman halitta ko sama sama ta fi ku halittan sama gata nan tana mun biyayya da duk abin da ke cikin sammai din haka nan in ka zo ƙasa nan in ji Allah ƙasai bakwai ga sunan ba su taɓa hautsinewa ba Allah ya ba su umarni su tsaya saboda ku ji daɗin rayuwa a kai ya tsaga hanyoyi ya fidda rijiyoyi ya fidda ya ce ta fidda tsirrai kullum kuna ci da abin da ke cikinsu na mineral resources na ma'adinai ku tono wannan ku tono wancan ku yi kuɗi ku tono wancan ku sayar in ka ga wani sana'an shi tono gol ne da zinari ka je ka ga yadda ya wadata ma malam daga ma'adinai ai Allah ne ya aje su nashi ne wani ta dalilin petrol din nan kawai da ake haƙowa eh, crude oil duk wanda aka yi attachin din shi zuwa ga wannan zaka ga yana dan walwala a duniya yana haskawa zaka ga yana jin daɗin rayuwa ka samu masu tonon kuza masu tonon wannan masu tonon wannan masu tonon wannan laki duk sammai da kasai da abin da ke cikinsu da abin da ke cikin kasai da abin da ke in between bishiyoyi ga sunan duwatsu ga sunan dukkansu suna yi wa Allah ibada wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abin da kuke gani face yana tsarkake Allah yana yi wa Allah biyayya subhanahu ta'ala bishiyoyi da duwatsun nan ya tafayya uzilaluhu zaka ga suna bauta wa Allah ta hanyar yadda inuwan su yake motsawa din nan to duk waɗannan abubuwan nayi su ne don ɗan adam don ɗan adam shine mafi ƙaramin halitta a cikin halittuna amma babu wanda ya kai shi taurin kai a duniya babu wanda ya kai shi taurin kai a duniya babu wanda ya fito na fito da Allah irin ɗan adam idza huwa khasimun mubin da mani muka halicce shi gashi nan kamar majina amma ma malan idza huwa khasimun mubin zaka ganshi mutum ne mai husuma mai jayayya mai fito na fito da Allah kawai da dokokin Allah Allah ce to ba fa a banza na halicci sammai da kasai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su ba wallahi na halicce shi ne don ya zamanto muku aya ya zamanto muku izina abun wa'azi abun gargadi ku koma ma Allah subhanahu wataala bil haqqi da gaskiya muka halicce su da manufa muka halicce su akwai manufa hmm? su zamanto muku aya yanzu wanda bai halicci sammai da kasai ba ta ya za a yi ka bauta mai ka ce shine Allah ka bar wanda ya halicci sammai da kasai ba waɗansu sun sake suna bauta ma gumaka ba eh? masaran da kake ci babu wani haluke da ya iya halittan kwaya ɗaya ta gero amma sai ka sake wanda ya halitta maka wannan ka yi kamu ka sha a yi niƙa ka ci tuwo ka ci abin duk abin da kake ci din nan Allah ne ya tsiro da shi za ka same shi yana tsakanin sammai da kasai din ne Allah ya tsiro da shi duk wata shuka da ka sani amma sai ka sake wanda ya maka wannan sai ka riƙe wani sandararren dutse ko gumke kawai kana ta bauta masa kana ta masa da'a kana ta tawalu a gare shi ka bar Allah da ya maka wannan halitta subhanallah Allah ce wa inna sa'ata lallai alkiyama nan to Allah ce duk ƙarshen ƙarshen abin da kuke duk abin da kuke din nan Allah ce to a inna sa'ata la'atiyatun ai alkiyama tana zuwa akwai randa komai zai kare wa inna sa'ata la'atiyatu lalle alkiyaman nan da kuke musun ba za ta zo ba da kuke gani ba za ta zo ba akwai daga cikin mutane kafirai wanda ya fito ce babu wata alkiyama la ta'atina sa'a a idza kunna izaman nakhira tilka idan karratun khasira Allah ce fa inna ma hiya zajaratun wahida fa idahum bisahira suna dinayan akwai wanda suka fito kawai in hiya illa hayatuna dunya namutu wa manahya wa ma yuhlikuna illa dahar suka ce rayuwarmu in mun mutu mun mutu babu wani tashin alkiyama akwai wanda suka fito suka faɗi haka ƙararar suka yi musun tashin alkiyama cewa in an mutu an mutu kawai akwai wanda kuma ba su faɗa ba da baki amma ayyukansu na nuna me ayyukan suna nuna me suna dinayin alkiyama yanzu irin mutane da za su zo su kashe al'umma da muke fama da su din nan waɗannan sun yi imani da ranar hisabi sun yi imani da kiyama sun yadda Allah zai ta da su kuwa da suke yin haka akwai wanda suka yi dinayin din alkiyama suka yi musu shi da harce akwai wanda suka yi dinayin din shi fizikali da ayyukan da suke yi ayyukan da suke ya nuna tamkar ba su ma yadda akwai ran da za a ta da su a tsaida su gaban Allah a musu hisabi ba to shine Allah ya ce wa inna sa'ata la'atiyatun lalle tabbas babu makawa wallahi tallahi alkiyaman nan tana zuwa kawai tana zuwa gadan wanda sai da ita ake ganin sakamako ko sai ta zo mutu ya je ya ga sakamakon shi aljanna ko wuta to Allah ya ce tana zuwa gadan-gadan kowa ya shirya mata akan amsa dukkan abin da ya yi mai kyau ko mara kyau da ganin sakamakon ayyukansa saboda haka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fasfahi safhal jamil ka yi haƙuri haƙuri mai kyau ga duk takalan da suke maka zagin da suke maka cin mutuncin da suke maka shirkan da suke yi a ta'annutin da suke maka fito na fito ɓatanci da suke maka su ce kai mawaƙi ne kai majununi ne kai boka ne kai kahinun ne duk ka yi haƙuri ka yi haƙuri mai kyau akwai ranar da alkiyama za ta zo duk abin zai wuce za ka ga za a tsaya a yi hisabi inna rabbaka lallai ubangijinka mai renonka mai kulawa da kai huwal khallaku ne mahalicin kowa da kowa mahalicin komai da komai al'alimu kuma masanin abin da kowa yake yi duk abin da kake Allah yana sane da shi me yasa domin shi ne ya halicce ka duk wata abin nan da ka sani duk wani abu mai rai da ka sani al-khallaq mai yawan halitta wanda ya halittu da yawa daban-daban dangin tsuntsaye dangin dabbobi dangin mutane dangin kaza kwari ne bishiyoyi ne duk wata halitta wannan tabbas Allah ne shine mahaliccinta saboda haka al al'alimu kuma masanin abin da take masanin maslahanta masanin irin halin da take ciki saboda haka ya muhammad ka jure ka jure ka cije ka cirje ka rika yin haƙuri haƙuri mai kyau game da abin da suke maka in alkiyama ta zo komai ya ƙare idan ma ba ta zo maka ba kai dai ka mutu ai man mata faƙar kamar ƙiyamatuhu manzo Allah ce ko alkiyama babban ba ta zo ba kai ran da ai mala'ika ya zo zare ranka ai kai kiyaman ka ta tsaya ka ta tsaya tun ranan za ka san makomanka daga wajen zare ranka za ka gane makomanka don mala'iku nau'i biyu ne ke zare rai imma annashitati wa imma annazi'ati akwai mala'iku musamman masu zare ran kafuri da yanayin da ake zare ran kafuri akwai yanda ake zare ran mumini da mala'ikun da suke zare shi cikin nishaɗi ko ka zama ta cewa nazi'ati kan. a yanda za a zare ranka ko a zare ranka cikin wannan shitati nashdan cikin nishadi cikin sauki ma malam in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ranar mutum zai san makomansa daga wajen zare rai sannan kuma za a kai ka kabari ai mu je ma alkiyama ba za ta tsaya ba amma kana kabari a kwance babu juyawa a kwance babu haske a kwance babu abokin ɗebe kewa a kwance babu katifa babu filo babu komai kuma wajen gari can daji ko nan aka ce a bar mutum ai mutum zai yi wani takura je ka tambayi wanda suke prison ɗaki ne fa ana shekan iska ana walwala ana ɗan zagaya amma ka je ka duba suna jin daɗin rayuwarsu ko kai ne aka kulle ka annan masallacin Ko komai za a baka a buɗe windo a miƙo ma kuma ka fita nan a buɗe ka je ka yi wanka sai ka ji zaman nan ka takura wallahi wani sai ya zari to ballantana irin kwanciyar kabari ko ba a yi kiyama ba wannan bai ishi mutum musiba ba to shi ma daga nan ai alkiyaman ka ta tsaya daga lokacin da mala'iku za su zo su maka tambayoyi sannan kuma a zo a hura ƙaho ka tashi ka kama hanya ko inda za a yi hisabi sannan ka zo ga hawan siradi wanda za a shimfiɗa kan jahannama in minkum illa wariduha wanda Allah ya ce wallahi babu wani daga cikin ku sai ya bi ta kan wutan jahannama kana ala rabbika hatman maqdiyan wannan al'amari ne da Allah ya sanya shi dole ne wajibi ne kuma an zartar ma domin aljanna tsallaken jahannama take ga jahannama nan kaman kaman dam sai ka bi kan bridge ka tsallake ka je aljannan can to wannan jahannaman siradi ake sawa a kai nan ne in ka hau ayyukanka ne za su tsallakar da kai kana tsallake wancan gaban sai aljanna da mumini da wanda ba mumini ba da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa sai ya bi hatta annabawa rantsuwa ne Allah ya kuma yace ya an zartar an gama sauran lokacin ya zo kawai ake jira ina fata an gane ko to saboda haka annabi salsala ya yi haƙuri da takala. Allah ya ce walaƙad atainaka ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaƙad atainaka haƙiƙa mun baka saba'an minal masani mun baka wato ayoyi guda bakwai sura mai ayoyi guda bakwai ita ce suratul fatiha ya mamman ka tuna fa mun maka wata irin kyauta mun maka wani irin baiwa shine mun baka suratul fatiha wanda ayoyinta menene bakwai ne almasani wanda ake doblin ɗinsu bi ma'ana idan ka zo duk sallah mai raka a biyu sai ka karanta fatiha sau nawa sau biyu shine almasani ana karanta ta dobul dobul dobul dobul dobul haka haka zaka karanta ta duk rayuwarmu na ibada kaga sai kaga suratul fatiha a ciki sallah ita ce mafi darajan ibada wanda kullum sai kayi raka'a goma sha bakwai a zahar la'asar da isha raka'a huru hudu kaga goma sha biyu ka kama gariba raka'a uku kaga goma sha biyar ka ka sallah asuba raka'a nawa raka'a biyu duk wata nafila da za ka yi sai ka karanta fatiha sallan walaha ne sallan asham ne sallan kaza sallan idi ne babba ne karami ne sallan istikhara ne sallan gawa ne hatta gawa farko kabbara na farko fatiha kake karantawa saboda alheri da falala da yake cikin fatiha waɗannan ayoyi guda bakwai sai Allah ya sanya mana ita a rayuwarmu kullum sai mun karanta ta saboda fa'idan da ke ciki ya Muhammad mun baka wannan saba'an minal masani bayan fatiha ma wal qur'anul azim mun baka qur'anin ma gaba ɗayansa bayan fatihan ga waɗansu surori surorin qur'ani nawa ne ɗari da goma sha hudu to apart from wannan sura guda ɗaya da muka baka fatiha mai aya bakwai wanda ake ninninka karatunta raka'a biyu dai ka karanta ta sau biyu to sannan kuma wal azim kai qur'anin ma gaba sai aka ware suratul fatiha alhalin tana cikin qur'ani aka faɗe dama idan ka ji an yi taksisin abu an keɓe abu an cire shi to yana da wani muhimmanci na musamman sai aka zo kuma aka faɗi ƙur'anin ma duka an baka kamar yadda Allah ya ce a cikin daren lailatul qadari tanazzalul mala'ikatu ko dukkan mala'iku suna saukowa a wannan daren zuwa ga doron duniyan nan sai ya ce ruhu fiha har da mala'ika jibrilu a ah, idan ya ce mala'iku suna saukowa ai ya isa tunda akwai jibrilun a ciki sai ya zo ya keɓanta jibrilu bi zikir ya ce ruhu fiha har ma da mala'ika jibrilu hmm? kamar ka ce mutane sun haɗu har da shugaban ƙasa to ka san lallai fa taro ya yi taro mala'iku duka sun sauko har da jibrilu ha gani mun baka ƙur'ani nan gaba ɗaya hadda suratul fatiha a ita ba ta ƙur'ani to amma idan ka ji an faɗi abu an keɓance wani abu da an bato ana so a nuna maka darajan shi ne ina fata an gane ko fali abudu rabba hazal bait rabba hadhihi balda ku bauta ubangijin wannan gari na makka birnin makka sauran biranen na waye ne na Allah ne amma me yasa aka keɓance makka da an bato? la bihazal bi hadha ina rantse muku da wannan gari na makka sauran garuruwan fa na waye ne na Allah ne amma an keɓance makka da ambato don ka san lallai ita daban ne ina fata an gane ko walaqad atainaka lalle mun baka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an min al-masani wato suratul baqa suratul fatiha mai ayoyi bakwai wanda ayoyin ake yawan karanta su a ninninke dobul dobul dobul dobul zaka ga duk nafilan da zaka yi raka'a biyu ne sai ka karanta su sau biyu wal qur'an al azima da shi al qur'ani ma gaba daya wato duk wata ni'ima da muke maka ya muhammad qur'anin nan ba wanda ya kai shi duk wanda aka ba qur'ani an gama masa an gama masa saboda haka irin wannan baiwa da muka maka da wannan arziki da muka maka muka baka alqur'ani da wannan ni'ima da falala da muka maka saboda ka karka kalli abun hannun kowa ka fi ƙarfin kwabon kowa ka fi ƙarfin sisin kowa shi yasa Allah ya ce annabi la ta muddanna ainaika yara Muhammad ka daina idonka ka yi focusing ɗin idonka akan Qur'ani kawai Ta kaita idonka akan Qur'ani bi ma'ana kullum idonka ya zamanto yana kan Qur'ani ka rika karanta shi ka riƙa karanta shi ka rika duba falalan shi da girman shi kai muka bawa kada ka tsallake kar idon ka ya tsallake ƙur'anin nan ka rika hangen abubuwan da Allah ya ba ma kafirai na abun duniya kaga kai gidan wannan kai kalli wata mota wani kalli kaza kalli kaza kalli yadda suke walwala kalli dukiyan da ya tara annabi ya ce bai kai wannan da muka baka ba bai kai wannan ba kar ka zamanto irin mutanen ƙaruna irin mutanen ƙaruna na lokacin da ƙaruna ya fito da arziki da dawakai zai zaga gari ƙalar labina ƙalu ya laita lana mithla ma utiya ƙarunu na lazu hazzin azim فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا malamai suka musu gargadi ku daina burin irin dukiyan wannan ladan Allah da kuke samu da bin Allah da ɗa'a wa Allah da musuluncin nan da aka baku ya fi abin da ƙaruna ya mallaka su dai suka ce kai ina mani ne ƙaruna ina mani ne kalli dawakansa kalli kayan da ya sa Allah ya ce ayya can da aka shafe ƙaruna ma malam ƙasa ta haɗe shi da dukiyan da duk abin da ya mallaka na alfaharin qala fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir walaula an manna allahu alaina la khasafa bina wayka annahu la yuflihu al-kafirun suka ce kai lalle Allah ya mana gyaɗan doguwa lallai Allah ya so mu da rahama muna burin ina mamu ne ƙaruna ga yanda ya ƙare gashi gashi gashi kai Allah ya kyautata mana Allah ya rahama mana da Allah ya ga dama da da mu za a haɗa lalle kafiri baya taɓa cin nasara Allah ce to tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin Allah ce to gidan lahira dama mun sanya shi ga wanda ba sa girman kai a duniya saboda haka wallahi wanda Allah ya bashi musuluncin nan Allah ya maka ni'ima na musuluncin nan ya baka musuluncin nan ya baka qur'anin nan wallahi ya duk abin da wani kafiri ya mallaka kafi shi don mun sha maimaita annabi na ce raka'atanil fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha eh, raka'a biyu na sallan alfijir sun fi duniyan nan da abin da take dauke da shi wa aka bama wannan musulmi musulmi aka bama wannan ta za Allah baka qur'ani wanda da ka karanta harafi ɗaya lada goma ina za ka je ka samu irin wannan ladan idan aka ce harafi ɗayan nan da aka ba ka karanta aka baka lada goma ko ladan bismillahir rahmanir rahim idan ka karanta lada ɗari biyu ne idan ka duba harufan ka kakkarya harufan kai da kace bismillahir rahmanir rahim a matsayinka na musulmi mai imani da Allah wanda ya imani da alqur'ani an baka lada ɗari biyu gaya mun lada ɗari biyun da aka baka sakamakon karanta bismillahir rahmanir rahim da nawa ne a kuɗi za a sayi irin ladankan a ba da equivalent da ladankan nawa ne da kake kaddarawa a kuɗi nawa ne za a bayar a kamo ka a kuɗin ba zai misaltu ba ba zai misaltu ba alhamdulillah Allah ya ce wa annabi sallam la tamuddanna ainaika ka daina daga idonka kana kalle kallen ma matta'ana bihi abinda muka bawa kafirai muka jiyar da su daɗi na dangogin arziki daban-daban gidaje daban-daban hali daban-daban kada ka ɗaga idonka ka kalle su kar wannan abun ya burge ka azwajan minhum dangogi varieties eh, nau'uka na dukiyar da muka basu wallahi kada ka yadda wannan ya burge ka ya ja hankalinka ka bar alƙur'anin nan wala ta hazan alaihi kuma kada ka yadda ka rika bakin ciki game da su da yin manzo Allah sassala idan ya ga mutum yana rayuwan shirka ya kira ka ya maka wa'azi ya kira ka ya ga gaba ɗaya kawai halaka kawai ka ta samma to manzo Allah saboda bakin ciki bai iya bacci fala'allaka basi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa ya muhammad kana dab da ka halakar da kanka saboda mai baƙin ciki da kake gamuwa da shi na rashin bacci rashin jin daɗi rashin kwanciyar hankali rashin walwala saboda yanayin da mutane suke rayuwa a kai yanzu ko kai ne wani sa'i kana suka zauna kai tunanin irin yadda tarbiyyarmu ya lalace ya gurɓace yara ƙanana 'yan mata yara matasa ƙanana ka ji irin ta'asa ka ji kwama calan da ake rayuwa a kai ma malam wallahi sai ka rasa in za ka yi gyara mata ina za ka fara ta ina za ka fara sai ka kasa bacci ma sai ka kasa bacci wani sa'i da aka ce maka ai yaronka ko yarinya kaza irin abin da ta daɗe tana yi yau ne ka samu labari sai ka ji mamaki wani nan take kawai jini shi zai harba ya samu lalura kawai na shanyewan wani ɓangaren jikin shi wala mutum bai bacci in ka ji abin da ake yi to ballantana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya san abin da kake jahannama ne kai zai kai kuma ya maka wa'azi ka yi fito na fito da shi shi bakin cikin da yake yi ya kasa bacci da Allah yake ce kada ka kai bakin ciki ba wai don shi an masa bane a'a don rayuwan da kake kai wanda ba za ta bulle maka ba ne. wala ta tahzan alaihi kada kai bakin ciki ya rasulullah ga abin da zai sa kyale su tunda ka musu wa'azi sun bari faman sha'a falyu'min faman a falyakfur ji Allah fita harkar su tunda ka isar musu kawai waqfid janahata lil mu'minin ka rika sun kuyar da kanka ga mumunai da suka yi imani da kai ka rika musu ladabi ya Muhammad ka rika musu kyakkyawan mu'amala ka rungume su ka rike su ka rika zama da su ka rika interacting da su ka rika cuɗanya da su su ne naka a nan duniya kuma su ne naka a gobe kiyama kada ka yadda ka rena waɗannan da suke tare da kai suka yadda da kai suka yi imani da kai ka rika kallon waɗancan sama da abin da aka ba su na abun duniya mai ka zamanto mai tawalu'u mai sunkuya mai saukin kai mai sauƙaƙa kanka da mu'amala da lafazi mai kyau fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin eh, saboda rahamanka da tausin zuciyanka da saukin kanka da ludufinka yasa kaga tahaban nan suke taruwa kullum suna karuwa saboda jin daɗin mu'amalanka da kar kai mai mugun zuciya ne eh, mai mugun mu'amala ne mara tausayi mara afuwa mara yafiya da tuntuni sun tarwatse sun barka to saboda haka ka riƙa mu'amala da su kana sauƙaƙa mu'amala da su wanda ya laifi ka neman masa gafaran Allah ya gafarta masa kuma ka riƙa neman shawararsu idan wani abu ya taso abin da kaga shine daidai ya maka daidai ka yi tawakkali da Allah ka zartar da shi domin kana neman shawara wani zai ce a'a wani zai ce eh dole a samu haka to wanda ka fi natsuwa da shi ka yi shi kawai ka dogara ga Allah mu duba yadda aka ce manzo Allah sallallahu ya mu'amalanci waɗannan sahabansa shi yasa da yake wa'azi yana sa kwaɗayin su abu jahal manyan makka su musulunta sai ga makaho ya zo da ɗan sanda yana abu nan ya muhammad ni abin wa'azin eh, a shiryar da ni ya manzo Allah ran shi ya ɓaci ɗaure fuskar juya fuskan shi kawai bai kalle shi ba Allah ya saukar da aya sura ma a basa wata walla ah, yau ga muhammad ya ɗaura fuska ya juya ya juya fuskansa wai an ja hul'ama wai saboda kawai makaho ya zo masa kuma yi dirika la'allahu ya zakka mutumin da ya zo maka yana neman eh, shiriya yana neman tsira daga wutan jahannama yana neman aljanna hmm? fa anta anhu talaha kai watsi da shi waɗancan din wa ma Allah ya zakka waɗancan da kake so wai in ba su musuluntan ba su manyan eh, me zai same ka ne to kaga daga nan manzo Allah sallallahu ya dawo kullun ka rika girmama na kusa da kai wanda ya yadda da kai ina fata an kani ko waqfid janahaka lil mu'minin ka rika tausasa ka ga mumunai wa qul wa qul inni ana an mubin hmm. أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عبين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما شاء الله Allah maɗaukacin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama irin ansan da zai riƙa ba wa kafirai ‘yan ta'annuti. kafirai ne suke samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce masa in kana son mu yi imani da kai mu shiga musuluncin nan to a mana kaza dutsen arfan nan a dutsen safa da marwa a yi convertin din shi a maida mana shi gol. idan kana son mu yi imani da kai ya muhammad kaza kaza a wani bangare na sama ya sauko mu gani ya faɗo a mu kawai ko mu ga ruwan duwatsu daga sama a mana kaza a mana kaza a mana kaza a mana kaza to shine Allah ya ce irin waɗannan tambayoyi na ta'annuti na izgilanci da suke maka idan suka zo wa ka gaya musu an ka ita ce inni anan nazirul mubin ni iya matsayina shine gargadi bayyana gargadi nawa wa'azi shine aikina shine mission ɗina shine saƙona zuwa gare ku ni ummuku bayani ummuku wa'azi dalla dalla ummuku gargadi dalla dalla in bayyana muku ayoyin Allah karara kaza ba kyau kaza ba kyau kaza haram ne kaza halal ne ummuku bayani filla filla ni nawa kenan waɗancan abubuwan da kuke nema ummuku ba gona ta bane ba fil ɗina bane ba ɓangare na bane ni Muhammadu baya na iya saukar da azaba ni Muhammadu ba da izinin unce sama rikito ni Muhammadu ba ni da izinin unce ruwan duwatsun jahannama su sauko wannan duka ba nawa ba ne, iya scope dina iya hurumina shine wa'azi in muku wa'azi dalla dalla dalla karara nawa kenan abinda ya fi ya wuce wannan ba nawa ba ne, ka gaya musu haka in ji Allah ka gaya musu haka kama anzalna alal muqtasimin kamar yadda muka saukar da azaba alal muqtasimin kamar yadda muka saukar da azaba alal muktasimin ga masu rarraba alkur'ani wato kamar yadda muka saukar da alkur'ani na mutane suka kasu biyu akwai almuktasimin wanda suka raba qur'anin suka raba azin suka ibi abunda ya musu suka ce za su yi shi suka yi rejectin suka mai da abin da bai musu ba shine al-muktasimin ay al-qisma suka raba alkur'ani nan wato uh, uh, guda biyu wato irin wa'azin da ake yi ma waɗanda suka raba alkur'ani nan kaga da aka aiko da manzo Allah sallallahu da alkur'ani nan yana musu wa'azi sai waɗansu suka ce ƙur'anin nan waƙa ne waɗansu suka ce ƙur'anin nan bokanci ne wadanda suka ce ƙur'anin nan hauka ne alƙur'anu shi'irun wa muhammadun sha'irun alƙur'anu kahanatun wa muhammadun sallama kahinun alƙur'anu sihirun wa muhammadun sallama sahirun wani gusa ce alƙur'ani nan waƙa ne ma annabi sallallahu mawaƙi ne sun sifanta shi da irin waɗannan yanda suka rarraba ƙur'anin wanda ya ɗauki ƙur'ani ya ce waƙa ne wancan ya ce a'a hauka ne wannan ya ji na Allah ya ce yanda muka saukar ma da waɗannan gargaɗi kuma haka muka saukar muku allazina ja'alul qur'ana idin kun gani wanda suka sanya alqur'ani nan ya zamanto musu bangare bangare bangare bangare wani ya ware waɗansu ayoyi ce waɗannan bai yadda da su ba waɗannan sun masa wannan bai yadda da nan ba waɗannan sun masa ka gani nu'minu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'adin wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabilan dan su ɗebi abin da ya musu na qur'anin su yi imani da shi wani gun kuma su ƙi yin imani da shi to Allah yake duk yanda yanda aka saukar maka ka yi ma waɗancan gargaɗi masu ware waɗansu ayoyi na ƙur'ani su yi aiki da su su bijire ma waɗansu da waɗanda suka raɗa wa ƙur'anin suka sanya mishi suna kashi kashi kashi kashi duk wa'azin dai ɗaya ne yadda nike muku haka nike ma waɗancan saboda haka ni nawa wa'azi ne iya nawa gargaɗi ne fawarabbika Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na rantse da ubangijinka ya Muhammadu na rantse da ubangijinka mai renonka mahalicinka Lanas nas'alannahum ajma'in wallahi tallahi sai mun tambayi kafiran nan gaba ɗayan su gobe kiyama duk wani mutum Allah ce wallahi talla billahi lazi sai mun tada shi gobe kiyama mun tambaye shi ayyukansa mun tambaye shi an masa hisabi kowa in ji Allah amma kanu ya amalun game da abin da suke aikatawa su kafurai na ta'annuti da fito na fito da manzon Allah da fada da manzon Allah sallallahu alaihi da batanci wa alqur'ani da keta hurumin Allah sai mun tambaye su gobe kiyama sakamakon wannan ta'asa da ayyuka na barna da suka yi haka nan ma kowa za mu tambaye shi gobe kiyama in ji Allah sakamakon ayyukan da yake yi an ce kar kai kayi za a tambaye ka me yasa muka ce kada kai kai mun ce kai kaki dole a tambaye ka me yasa muka ce kai kaki dole a tambaye ka wani an ce kai sallah kaki me yasa an ce banda giya ka sha mun haramta tana karantawa me yasa ka sha ka rayu kana sha mun ce kada ka tawayewa mutane mudunsu in kana awu ko za ka aunar musu da wani abu ka tawaye ne me yasa ka yi kada ka yi zina ka yi ce dole mu tambayi mutane wallahi tallahi to mun ce kar a yi din nan ko mun ce a yi kaƙi a yi inda muka ce a yi ka yi yi inda muka ce kada a yi ka yi kawai shi kenan sai mu barka ka tafi salin ali baka zamanto bawa mukallafi ba kenan Allah ce wallahi tallahi sai mun tambayi mutane sai mun tambayi dan adam amma kanu ya amalun game da abin da suke aikata kowa da irin fito na fiton da yayi wa Allah irin tambayan da za a mai kenan wannan su yi fada da manzon Allah su yi fito na fito da shi sun karyata shi sun karyata alkur'ani sun ce waka ne sun ce kaza ne duk za mu tambayi kowa irin nashi aiki saboda haka ya Muhammadu sallallahu wasallam fita su fasda bima tu'mar je ka bayyana wa'azinka kawai a bayyana wa'azi a yi wa'azi kawai ko ina kawai a shiga a shiga sako-sako a bayyana wa mutane wa'azi karara a shiga da gidajen rediyo a fito a gidajen talabijin a fito a littattafai a rubuta littattafai a yi wa'azi a je na ƙasa a yi kaza a yi lecture a kira lecture duk ko ina ku bayyana wa'azin nan in ji Allah wa a'rid anil mushrikin ku kauda kanku ka barin surutun mushrikai Kafurai da mushrikai za su rika sanya muku sunaye daban-daban a ce terrorist ce fundamentalist a ce yan kaza a ce yan kaza a raɗa muku sunaye daban-daban saboda kawai kun ɗauki nauyin isar da saƙon Allah sai kun ji suka daban-daban da sunaye daban-daban daga mushrikai da kafurai. Allah ce inna kafaina kal mustahzi'in ya Muhammadu duk wani mai izgili mun isan maka shi bar mu da su kawai ci gaba da wa'azinka kakka kula kowa duk wani ɗan ta'annuti mai izgili Allah ya ce wallahi mun isan maka shi za mu kare ka kuma za mu magance shi alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara waɗanda suke sanya ma Allah wani abin bauta daban wanda suka yi wa Allah butulci suka yi wa Allah tawaye suka juya wa Allah baya suka bin umarninsa fasaufa ya alamun kada ka damu ya Muhammad very soon za su sani nan da ɗan lokaci ba da daɗewa ba za su ga sakamako ci gaba da wa'azinka kawai kada ka kula kowa walaƙad na alamu Allah ya ce wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna sane ni Allah ina sane irin halin kuncin da kake shiga kakan zamanto desperate kakan zamanto frustrated kakan samu damuwa da kuncin da kuncin zuciya da bakin ciki saboda irin maganganu da suke gaya maka yadda suke ka yadda suke zaginka mun san kana samun damuwa wa inna wa awa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun san maganganun da suke gaya maka suna damunka suna bakanta maka amma duk da haka in ka ji abun bakin ciki ya same ka fasabbih bihamdi rabbika ka je ka fara tasbihi kawai subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah duk wanda ya ci ma mutunci ya bata ma rai ya harzuka ka maza ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ka fara tasbihi ka rika ambaton Allah ka rika yawaita azkar sannan wa kun minas sajidina ka rika salloli ka rika raka'a ka tashi kawai in bakin ciki ya dame ka na mutane wani abu ya tozarta ka suka wulakanta ka suka ci ma zarafi maza kai alwala ka je ka rika yin sallah wasta'inu bis sabri was salati inna allaha مع الصابرين واستعينوا wa inna hala kabiratun إلا على الخاشئين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun bakin ciki da ya same shi sai ya ce arihna biha ya bilal bilal tayar mana da sallah kawai mu samu hutu kawai maimako ka je gun boka ka ce an sa ka a gaba makiya sun sa ka a gaba sai Allah ya gaidin in mu yace fasabbih ka je ka rika tasbihi bihamdi rabbika ka rika alhamdulillah wa kun minas sajidin ka je ka rika me sallah solution duk wata damuwa tana cikin sallah admission ne baka samu ba wata damuwa ce wani abu ne ya tsaya maka ka rika alwala ka rika tsayawa a gaban Allah kana nafilfilo ka roƙe shi da bakin cikin da kuma ka zauna kana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah kana ta azkar wala ilaha illallah Allah duk ka je ka rika yin waɗannan abubuwan zaka ji komai naka ya zama to normal damuwan da bakin cikin duk ya gushe maimako ka je ka sha wiwi ka san waɗansu in sun shiga baƙin ciki suka zama to desperate haka sai mutu ya je ya sha wiwi ya sha giya turawa ko ga mutu yana rikita kayan ɗakin shi yana buga ko ina ya je ya kwankwaɗi giya wai ai kawai duk damuwar da baƙin cikin zai tafi to amma shi musulmi sallah za ka je kai malam sallah za ka yi kuma sai da aka ce ka yi haƙuri kawai inna sa'ata la'atiyatun duk wanda ya maka alkiyama ai tana dab da kai ai tana nan zuwa ka yi haƙuri karkata da hankali in ji Allah wa abudu rabbaka ka natsu kawai ka riƙe ubangijinka kawai ka rika ibada duk abin da ka san kaza ne Allah ya wajabta maka ibada ne je ka ci gaba da yin ibadanka kawai hatta ya kal yaqin har ranan da mutuwa za ta zo maka inji wata fassara ko kuma hatta ya kal yaqin har ranan da wannan alkiyama yaqinin ya zo maka ga alkiyaman ga hisabi ya zo kada ka yanke bi ma'ana kai ta bauta wa ubangijinka har mutuwa ta riske ka kada ka yadda saboda wai bakin ciki baka da sana'a baka da ka rasa inda za ka yi baka da abin ai ka san wani ridda yake yi sai ka je kiristoci sun taimaka masa ya koma shi coci musulmai sun ki mun nema a taimaka mana mun ki saboda haka ni na je coci an taimaka mun na koma can bismillah bismillah ai Allah ce la tamunnu alayya islamakum Allah baka masa gori in ba a mun ba fa zan zan koma can wallahi ba mumini bane dama can wallahi ba mumini bane dama can ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya saukaka a suratul hijiri da fatan Allah ubangiji ya samu bi waɗannan dokokin abun bakin ciki damuwa rashin kwanciyar hankali tasbihi takbir azkar kama sallah duk rintsi kuma wa abudu rabbaka ka rike ibadan ubangijinka har ranar da mutuwa za ta zo maka wala ta mutunna illa wa antum muslimun Allah samu cika da imani samu gama da wannan duniyar lafiya Allahumma amin abinda ya saukaka kenan saboda haka za mu dakata nan saboda an sa tambayoyi ga tambaya ta farko haka mai rassa guda biyu assalamu alaikum malam salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na karban addu'a eto eh ana so addu'arka ta zamanto karɓaɓɓiya in kai ka haɗa da salati wa annabi ai Allah ka yaba wa ka yaba wa ka yaba wa ka Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta Allahumma anta al-kabirul muta'al الواحد الصمد الفرد الذي لم yulad wa يولد kulla hu kufuwan Ahad Anta nuru samawati wal والأرض ka wasa Allah ka ziga shi ka kamba mashi sai ka ɗauko masoyin Allah kuma ai ko maroƙi ne in ya wasa mutum ya haɗa da wata hajiyan da ya san suna shiri a gidan ka ga mai gidan hajiya balaraba tattabarar aljanna a ganuwar ita ce tattabarar aljanna ya wasa shi ya wasa ko wani ɗansa da ya fi so sai ka ga kyauta ta fito ai kyauta sosai ka ga an jefa maka ki ko na marsandi ko na sharon to kaga ai ka haye awa ko golf kaga duk ana alheri ne yanzu ai to kaga idan mutum yayi yana daga ciki a hada da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka yabi Allah ka yi wa annabi salati ka shigo da naka tambayin yana da kyau gaskiya amma sharaɗi ne in ba a yi ba za a karɓa ba wannan ban san da shi ba amma ana haɗawa ne ka yaba Allah ka kawo masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu a karkashin wannan ya halatta mutum yayi nashi addu'a lokacin da ake alqunut eh to lokacin addu'an ka taya za a yi ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni ko fi jawfi Allah bai sanya mutum abin nan biyu ba ana ta alkunuti ana ce amin ya kamata ka rika cewa amin a inda ake roƙo ya kamata kuma ka rika cewa subhanallah a inda ka ji ana girmama Allah hmm? Allahumma anta Allahul wahidul ahad sai ka ji wani ya ce amin roƙo aka a wajen alfardu samad الذي لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين kagani saboda rashin jin larabcin Allah kai ne ubangijin sammai kai ne madaukakin sammai da kasai kai ne makadaici kai ne mai karfi kace amin kai ka ce subhanaka ka tsarkaka a izzal islam wal muslimin ka ɗaukaka musulmi da musulunci nan ne zaka ce amin Allah ka lullube mu da rahamanka ka karba mana azumin mu, ka karba mana sallolin mu, ka ba mu nasara akan mu, amin wanda ya nufe mu da sharri ka mai da shi a kansa nan za ka ce amin ya mai girma maɗaukaki sai ka ce subhanaka amma rashin jin larabcin din Allah zai biya mutum da niyya ka rika yin amin din kai wani garin rashin tantance ya ce gara ma shuru shiru a rika cewa amin din kawai to kaga abin da ya dace kai kenan ba wai wannan yanayi kai kana naka ba malam ba an yi sallan kayi sujada ba sujada nawa ake a cikin tarawihi raka'a goma ne fa ake yi a kuma shafa'i da wuturi waɗansu sha uku waɗansu abin nan duk addu'o'in da za ka yi ba za ka yi su a sujada ba lokacin da ake yi in an zo alƙunutin sai mu haɗu gaba ɗaya mu rika cewa amin game da abin da liman yake roƙon mana a haƙura mana sai takarta da biyu assalamu alaikum ya ustazul karim to wannan da larabci ne zai yi wata ila Allah ya karbi ibadan mu shin ya halatta mutum ya yayi itikafi a wani watan banda ramadan Allah ya ƙara. kara amalan lafiya Allahumma amin da ni da ku eh to malamai suka ce asalin itikafi na Ramadan dai shine aka sani amma idan mutum ya ji imanin shi yana ƙasa gaskiya ya ji zuciyan shi dai baya gane ma zuciyarsa ya ga abubuwan da da yake yi na kusantan Allah da tsayuwa duk abu ya lalace to babu laifi aka ce mutum ya kirke kanshi a masallaci ya ce kai ni zan zauna a masallaci ma na kwana uku ya rika waɗansu ibadu ya rika karatun ƙur'ani ya rika waɗansu addu'o'i yanda zai ji lebur ɗin imanin shi ya ɗagu ya kai inda da yake a da babu laifi mutum ya yi wannan idan ka ji alaman imanin ka yana ƙasa ka tirke kanka ma ka ce ba za ka yi shiga jama'a ba ba za ka yi kaza ba za ka ɗan zauna a nan tsakaninka da Allah babu laifi wannan gaskiya in ji malamai ba wai sai a ramabana ba kawai amma wannan itikafi na goman ƙarshe ɗin nan shi ana yin shi ne don a dace da me lailatul qadr sannan sunna ne da manzo Allah baya yin ta sai a me ramabana yakan da iyalansa kuma ya tare a masallaci wannan shine Allah ubangiji ya samu dace اللهم اجزل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم منا روقنك باسمائك الحسنى yan uwanmu da aka rike a dazuzzuka a wanda suke hannayen 'yan ta'adda يا الله مر roƙe باسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا يرام وبقدرتك التي لا تضام وبنورك الذي ملأت السماوات والأرض أن تفرج عن إخواننا المضطهدين يا رب العالمين اللهم فرج عنهم الله كياي مسو الله كدامنا دسو الله كسوكك مسو الأمر يا رب العالمين الله كزمن توغاتا أغريسو يا الله من دمكا سو أمانا أحنا ينكا كي الله wanda ba a tozartar da amana a gare ka ya Allah ka riƙe mana su a matsayin amana Allah ka tsare mana su ya rabbal alamin arhamar rahimin Allah ka dawo mana da su wanda suka rasu Allah ka ji kansu da rahama ka haskaka musu wanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi kowa da kowa ka kare kowa daga mummunan abin da baya so Allah ka haɗa mu a cikin aljanna Allah ka sauƙaƙe mana rayuwa Allah ka kawo mana lutufi ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirya mana shugabanninmu ka nuna musu inda yake daidai ka ba su ikon bi ka nuna musu inda ba daidai bane ka ba su ikon kaucewa Allah ka azurta su da mashawarta nagari ya rabbal alamin ka ba mu iko yi musu biyayya abinda suka yi daidai ka ba mu iko yi musu nasiha inda suka kauce wa gaskiya Allah ka ba su ikon bi da amfani da shi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi